يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da yabo da kirari su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan a nan kofar gadon kaya a kanan mu ta dabo a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha hudu ga wata watan almuharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha biyu ga watan biyun shekara ta dubu biyu da shida don tattaunawa a kan wannan matashiya mai matukar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na ɓatanci da aka yada su ta kafofin yada labarai a waɗansu ƙasashe daga cikin kasashen turai musamman mafararsu da ƙasar denmark da norway har abin ya je faransa ya je spain kuma har waɗansu ƙasashe suke kurarin ci gaba da yada wannan abu Namuna nawa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata yan uwa mu sani cewa tauhidi shine jigon jigogi kuma shine shishiken shika-shikai shi kuma tauhidi yana kaiwa ya komo akan al'amurra guda uku waɗanda su ne mafiya girma cikin abin da tauhidi ke tattaunawa a kansu al'amari na farko abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala samuwarsa rububiyarsa ilahantakarsa sunayensa da siffofinsa da ayyukansa abu na biyu abin da ya shafi annabta kasancewar annabawa su Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa don su zamanto wasita sila tsani tsakanin shi Allah zuwa ga bayinsa da haka magana akan annabta magana ce wadda take da alaƙa da tauhidi sannan sai magana kan ranar tashin kiyama tun daga alamominta da kuma shimfiɗarta shine alhayatul barzakhiyya da kuma abin da zai faru a ranar da kuma sakamakon ƙarshe da ke jiran kowane ɗaya daga cikin talikai ko dai ya kasance ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya ubangiji ta Allah samu cikin su ko kuma ila narin hamiya Allah tsare mu da haka magana akan annabta magana ce mai muhimmanci wadda take da alaka da tauhidi wadda ba ta bukatan sassauci ko ba ta bukatan tattaunawa wai dan musulmai su gabatar da wani bangare na sassauci ko a sassauta ra'ayi tunda duniya tana bukatar a zauna lafiya a tsarkake ta daga rudani da tashin tashina da kuma abin da ake jin tsoron faruwarsa na abin da ake kira sirabul hadarat wato clash na civilization babu wani sassauci akan magana akan akida kuma ya kamata mu sani ya uwa musulmi annabtaka da manzanci zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba yawan ibada ne ke mayar da annabi ya zama annabi ba ba ƙwazo da himma ba ne ke mayar da annabi ya zama annabi duk da cewa ƙwazo da himma siffa ce daga cikin siffofi na annabawa to amma an ba su annabta ba dan kwazan ba ba dan himmar ba in ba haka ba da sai a ce duk wanda ya kwazo a yau ko a gobe ko a jibi yayi himma to ya tsammaci a turo shi zanto annabi ko zuwa Kano ko Abuja to amma abin ba a himma bane ba zabi ne daga Allah ubangiji ta'ala ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi ke zaba ya darje ya zaɓi manzanni cikin annabawa ya zaɓe su cikin mala'iku manzanni cikin mala'iku waɗanda su suke isar da saƙo zuwa ga annabawa manzanni cikin annabawa mutane waɗanda su suke isar da saƙo zuwa ga al'ummomi azamunna daban-daban da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo su dan su zanto masu bishara su zanto masu gargadi dan yankewa ɗan adam hanzari rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما to kuma annabawa sun fi kowane mutum kirki a tarihin dan adam duk inda kaga annabi a zamanin da ya wuce a baya ko a wannan zamani na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam to annabi ya fi kowane mutum kirki cikin mutanensa ya kuma fi su hankali ya fi su sanin ya kamata ya fi su basira dukkan marubuta na turai masu adalci wanda suke kokarin kwatanta gaskiyar da shaidu na tarihi suka tabbatar suna tabbatar wa annabawa kima su da darajar su koda ba su yi imani da su ba a matsayin annabawa ne sa iya sa su a layi na jarumai ko waɗansu fitattun mutane wanda suka kawo juyi a cikin duniya wanda aka ji motsin su ko ɗuriyarsu kuma sun yarda mutanen kirki ne duk da cewa Allah bai sa sun yi imani da su ɗin ba to wannan kaso na kirki da halayya ta gari da ɗabi'a ta gari da mutunci rabon da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ta wannan fuska rabo ne da ya tsara rabon kowane annabi da Allah ya taɓa turowa a bankasa kasansa ya tsara na sauran tsoka ubangiji ta'ala ya bashi bangarori da ya fice da su a tsakankanin ba ma ga garin mutane ba a tsakankanin wato ainihin annabawa ɗin ya zama shugaba yana da abubuwa masu yawa da ya fice da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda shi dan abdullahi ne dan abdul muttalib dan hashim dan abdul manaf har ya zuwa annabi isma'il salsalarsa cike take da tsarki bai keto wani rudo a cikin salsalarsa ba bai kuma keto ta ubanni waɗanda suka yi abin kunya a zamaninsu ba irin abin kunya da zai sa mutum ya gudu ya bar gari don kar a nuna shi da shi banza Allah bai ratso haka ba duk da rintsin jahiliya da kakanninsa suka keto daidai lokacin da babu annabta amma Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ta wannan fuska wanda babu wani shugaba a yanzu daga cikin shugabannin ƙasashe da zaka kirga ubanninsa ɗaya biyu uku huɗu biyar ka samu dukkaninsu cike suke da tsarki da salaha sai ka samu akwai rudo a cikin nasabarsa musamman kuma cikin shugabannin da yau su suke mallakar duniya ko su suke faɗa a yi ko a bari yanzu idan ka ce za ka kidaya nasabar bush ko ta ariel sharon ko ta jack Serac ina jin za ka samu rudo mai yawa ta cewa a wani wurin ya biyo tsatso na mazinata ko na yan marisa ko na yan luwaɗi ko na ɓarayi yan yankan aljihu ko na ƴan ta'adda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsarkake na sabarsa bai keto cikin irin wannan rudin ba shi da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito malamai ke karantar da mushi, wanda aka karɓo daga Wasila ibn al-Asqa yake cewa ubangiji ta'ala ya zabi Kinana daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il kamar yadda ubangiji ta'ala ya zaɓi quraish daga cikin zurriyar gidan kinana sannan ubangiji ta'ala ya zaɓi banu hashim daga cikin zurriyar quraish sannan kuma ni ubangiji ya zaɓo ni daga cikin banu hashim wato kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallama zababban zababbu ne gaba daya to wannan wani abu ne da idan mutum ma bai yi imani da shi ba ya kalli irin wannan nasaba to alal akalli in yana da adalci adalcin su zai hana ya batanci a gare shi ba zai zage shi ba ko ya muna magana a gare shi abu na biyu kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi irin kulawar da ta ɗara wadda ya baiwa sauran halittu Allah madaukakin sarki ya kare shi tun a shekarun yarinta da ƙuruciya wanda duk wanda ya ga ƙuruciyar ka zai iya haddasa wani abu da kai na rashin kirki ko ya ganka kana yaro kai marowaci ne ko kana yaro kai sarkin tso kana faɗa ne ko kuma kana yaro kai mai cin zali ne duk wanda aka duba yarintarsa anan cikin mu kila a samu ɗaya daga cikin ababen da a iya aibata masa da shi in ana aibata mutum da kuruciyarsa to sai Allah ya tsarkake yarintar Annabi sallallahu alaihi wa da kuruciyarsa kamar yadda ya tsarkake lokacin samartakarsa duk wanda ya keto shekaru na kuruciya musamman irin na tashan balaga da gafin balaga to kila in an karanta tarihin mutum a wannan lokacin a iya samun abin da za a aibata shi da shi amma in ka kalli tarihin annabi lokacin da yake tsakanin shekaru sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai cikin goshin balaga da ƙuruciya gigi na samartaka ko na ƙuruciya bai tasiri a kansa ba irin yadda ya yi a kaina ko a kanka ko a kanku ko a kan waɗansu daga cikinmu wannan Allah ne ya ba shi kulawa ta musamman ya kewaye shi da kulawarsa subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga anas bin malik Allah ya kare da a gare shi manzo Allah da kansa yake cewa mala'ika jibril ya zo masa lokacin yana tare da yara yana wasa shi manzo Allah din sai ya kama shi ya kwantar da shi sai ya tsaga kirjin shi bayan ya tsaga sa sai ya fitar da wata tsoka ko gudan jini bayan ya fitar da wannan gudan jini sai ya nuna masa shi yace haza hazzu shaytan mink wannan shine kasan shaytan a jikinka ga ta an riga an cire shi sai manzon Allah ya wanke wannan tsoka a sai mala'ika jibril ka ya wanke wannan tsoka a cikin wani kasko na zinari ya wanke ta da ruwa mafi tsarki a sararin duniya shine ruwan zanzan sannan ya mayar da wannan tsoka inda take ya kuma haɗe kirjin kamar ba a taɓa keta shi ba ita ta suka wannan kariya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi na cikin sahihi muslim kila mutumin da yake wannan zamanin shi zai fi kowa sauran gaskata wannan in ya zanto likita a asibitin murtala duk da karancin kayan aiki da ake da shi ba a kwatanta shi da na sauran kasashen da ke suka ci gaba zai iya da mutum ya cire wani abu ya mayar ko mutum ya tashi ya ci gaba da yawo to ai kaga wannan ba abu ne da zai gagari mala'ika jibril ba musamman kuma tunda ya zo ne da umarnin Allah subhanahu wataala wannan ya mayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi akan ɗabi'u na gari da halaye na gari ga karamci ga kyauta ga haƙuri abin buga misali ne shi wajen ba da taimako ballantana rikon amana ballantana gaskiyar zance da haka wani mai yabansa ke cewa fama hamalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa zimmatan min muhammadin Tunda abin hawa yake cikin duk abin abin hawan da aka taba yi a duniya ba wani abin hawan da ya taba daukan wani mutum mafi cika alkawali mafi mutunci mafi daraja irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku ubangiji ta'ala ahaqahu bil isma ya kewaye shi da isma ya mayar da shi ma'sumi isma din nan tana da wuju da bangarorinta ma'sumi ne shi kararre tsararre ta yadda abokanan adawa ba su ci nasara a kansa ba su kassara shi wato su hana shi isar da da'awarsa duk irin yadda suka kulla makirci Allah ya mayar da makircin zuwa gare su wa yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ma'asumi ne shi ta yadda baya da wani abin da zaka gani ka kushe shi baya da makusa a tattare da shi baya da abin zargi baya da wani hali da zai kore mutane su bar shi saboda wannan mummunan halin Allah ya ce da taushin hali da kyakkyawar ɗabi'a yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين saboda rahmar Allah gare ka sai ka zanto mai taushin hali taushin magana taushin mu'amala shi yasa Aisha ta ce bai taɓa dukan kowa ba ko mace ko yaron gida sai fa in a fagen fama ne wajen yaki amma haka kawai ana zaman lafiya a gida ya daki yaro ko ya daki mace bai taba yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa shi ya zanto mai isma ta wannan bangare mai isma ta yadda aka tsare shi daga zakewa manya-manyan laifuka aka tsare shi daga abubuwa waɗanda suke duk wanda yi su za a yi Allah wadai da shi ayyuka na wus ayyuka na tir ayyuka na mata a Allah ya tsare shi baya da san zuciya baya aiki na wauta ma dalla sahibukum ma gawa wa ma yantiqu al hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu na hudu ubangiji ta'ala ya bashi cikakkiyar halitta baya da makusa a halittarsa Ya yatsunsa daidai wa daidai suke ba su ragu ba sun zama 'yan yatsu hudu a hannu ba su karu ba ba ya da cindo don cindo ba ado bane ba kwalliya bane idan ka ganshi da gajeru zaka ce masa dogo in ka ganshi da dogaye zankalal ɗin nan kuma zaka ce masa gajere sai ya zama tsaka tsakiya sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya ban kaye sama da ba a ce maka malam dogo babu gwaninta a ciki sama da a ce maka dogo zankalal kuma nan ma babu gwaninta a ciki babu kyau a ciki babu burgewa ubangiji ta ala ba shi kamala ga wusuliya a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana magana baya haɗiye wani harafi ko kalma kalmomi suna fita daidai wa daida tare da haka a wani sa'ilin ya maimaita kalma so biyu don ya isar da mutum komin dolancinsa ko da mutum ba mi ko da ƙiƙi ne to manzon Allah na iya fahimtar da shi magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana magana wara-wara cikin azanci da dabarar magana shine mafi fasahar masu fasaha Shi ne mafi kyawun halitta da ido ya taba gani a bankasa ido bai taba ganin kyakkyawa ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ana son mutum dan kyansa ko ba dan ɗabi'arsa ba to duk duniya ba wanda ya kamata ka so irin manzan Allah dan yafi kowa kyau ina da aminci tabbata to wannan wani abu ne da Allah ya hadawa manzan Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga kamala ga haiba da kwardini abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe saboda kwarjinsa sai su kasa tambayar shi wani abu ba dan shi mai kaushin hali bane sai dan kwarjini da Allah ya zuba masa ya bambanta shi da sauran mutane kai waɗanda suke ganin surukansa wanda sa iya ganin suna da minna a kan shi ta cewa a kan shi dan sun aura masa ƴaƴansu irin su sayyidina Abubakar irin su sayyidina Umar tare da haka manzon Allah na musu kwarjini da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin cike muke yi ƙauyawa su shigo madina wanda ba sa ganin annabi kullum saboda su din sun zo duk abin da suka saho da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban annabi ba sa jin kunya suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi arha irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah din kurjini yake mana ba ma iya yi wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya fice da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi fice ta kyan hali da kyan ɗabi'a <clears throat> ya fi kowa kyauta iska da ke ingizo giragizai da ke ɗauke da ruwan sama wannan iskar manzon Allah ya fi ta kyauta haka Abdullahi da Abbas ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya fi kowa jarumta a wurin da jarumai suka rika guduwa a yakin Hunaini a lokacin manzon Allah na tsaye yana cewa ana nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib idan ya santo kuna son waɗansu jarumai da suka yi bajinta a waɗansu fagage da ba na yaƙi ba a waɗansu fagage na wasanni yasa kuka so su don sun yi fice don me ba za ku so ba wanda ya fice a fagen yaƙi ya yi fice a fagen shugabanci yayi fice a fagen kyauta yayi fice a fagen kyawun ɗabi'u yayi fice a wajen kyawun halitta dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su so Allah ya tara manzan Allah wannan ya ƙara akan na saura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru kana kan halaye kyawawa sannan manzon sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi don ya zama cikamakin annabawa daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima sannan ubangiji ta'ala ya tattara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa shi aka tattara masa shi kadai malamai sukan yi istinbatin wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am waɗanda Allah ya lissafo wani adadi na annabawa har goma sha takwas ko goma sha wani abu a ƙarshe sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye su ya zabe su kai kuma yi koyi da shirye su abin nufi yayi koyi da shiryar annabi Ibrahim yayi da ta annabi Musa da ta annabi Isa da ta annabi Dawud da ta annabi Sulaiman da ta dukkan annabawa kaga ababan da aka rarraba musu shi an hada masa shi kadai sallallahu alaihi wasallam kaga rabansa kuwa ya fi na kowa yawa ko dan kama da ake bada labarin sa a kasar Hausa saboda san kai irin nashi in ya tashi rabo a gidansa sai ya raba da kowa sai ya manta da kansa sai ce af na manta da kai to sai a ce to ai masa karo karo to idan aka yi masa karo karo karshe nawa zai fewa nashi zai fara na sauran yawa to manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka yi masa ba ta aka yi fa bi hudahu muqtadi yi koyi da shiriyarsu duk abin da yake sunansa shiriya cikin abin da annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko Dawud ko Sulaiman suka zo da shi manzo Allah ya yi kore kaga ya hada duka tsira da aminci su tabbata gare shi ya yan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ala fatratin min ar-rusul daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci annabi Isa ya shuɗe da kusan shekaru 500 da yan kai kaga duniya da aka ce ta yi kamfa ta annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru 500 kai ka san za ta samu kanta cikin rudu duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin ko dai ka bi daular rumawa wadda suke bin addinin kiristanci garwaye da maguzanci da ibn khaldun yake cewa daular rumawa ba kiristiyaniti suka shiga ba a'a kiristiyaniti ne ya rikide ya zama baroman addini shi yasa kuke ganin Januwari da February da sauran watanni din nan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Rumawa amma aka sa shi cikin kiristanci annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba wato dan asalin su magwazanci ne na rumanci da haka idan ka kalli kiristanci za ka samu rabi ko sama da rabi ko na a makamancin haka nashi asali maguzancin rumawa ne aka cusa shi cikin kiristanci a ce rumawa ba su shiga nasaranci ba dan da sun shiga nasaranci za ta fi koyarwar annabi isa ko ta almajiransa a'a nasarancin ne waɗansu suka kawo shi suka maishe shi barume kaga sai ya tasiranta da me al'adu da maguzanci na me na rumawa to a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu fada a ji a duniya an ka bi su kaga ba akan shirya take ba in ka bi daular mutanen farisa wanda bautar wuta ake yi in ka zo ka biyo larabawa kuwa to su kuma wannan gumaka ne kowane gari da gunkinsa in ka zo gari kuma kowane gida da gunkinsa wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunkinsa to a nan cikin wannan rudani duniya tana da bukata tana cikin kishirwa na shugaban da zai fishe ta daga rudin kwakwalwa da suke fama da shi a irin wannan lokaci ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kaddara masa fitowa ta gidan asali gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya a duk inda yake yana girmama balaraban maka shi ko balaraban ko wane ne to yana girmama quraishawa su ko quraishawa ko su wane ne su sun san banu hashim sun fi su to sai Allah ya kaddaro wa manzo Allah fitowa daga gidan asali gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azhar ubangiji yayin shi a cikin wani madaidaitaccen yanayi bisa ga kaddarawarsa subhanahu wata'ala bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba ballantana wadata ta sa shi shige da yi wa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji sai ya fito a gidan da ba su da wadata amma kuma bai danka shi a hannun masu riko marasa kirki ba ballantana wannan ya sa ya tashi da fushi da jin haushin jama'a mahaifinsa ba kuɗi ko mai rikonsa ya zama mara mutunci sai Allah ya danka rikonsa a hannun masu karamci duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran amma suna da yakana suna da halin kwarai a duniyar da suka rayu a cikinta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso da yanayi daidaitacce shi ba dan shagwaba ba ballantana ya zanto baya iwa kansa komai sai an yi masa baya da ruhi na dogaro da kai da jin yancin kai shi ba korarre ba baran dangi ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kashe kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa an haife shi a makka wanda birni ne cikin birane bari ma makka ita ce uwar alƙaryu, ita ce uwar birane wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kaga dan birni ne dan cibiyarsa binne aka binne ta sai Allah ya kaddara masa zaman kauye dan ya san ɗabi'u da halaye irinsu ishara kan cewa zai zama shugaban yan birnin da yan kauye bisa ga ka'idar wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nazira walakin aksara an-nas la ya'lamun inda abin ni kadai ya tashi har ya girma har ya kai dan shekara 40 aka turo masa da manzanci to bai san wani irin taskurayewar kauye da karkara take ciki ba inda a kauye aka haife shi kuma har ya girma sai da za a turo shi manzo aka turo shi wajen mutanen birni to bai san ma yaran da zai musu magana da shi ba sai ya zanto ya san duka ya yi kiwon dabbobi dan saboda wannan ya zama kamar wani horo da aka bashi dan kiwatar dan adam anan gaba da dukan wanda ya jure wa wauta irin ta rakumi da wauta irin ta sa wanda yake dan bana bakwai dan tashan balaga wanda wanda ba maki yayi ba zai san ba me ake nufi da dan bana bakwai a cikin shanu wanda bai zaman kawai ba ba zai san wannan ba a lokacin da sa ya zama irin wannan shekarun yana cikin tashan balagarsa to mai shi ya shiga uku dan bai shanu yake ganci ganci daga nan gurin sai ya tafi kura in yana da wata budurwar saniya a wajen da kai bai shi ka shiga uku daga nan gurin sai ya tafi biki daga nan sai ya tafi kaza to mutumin da ubangiji ta ala ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu ɗabi'u irin wannan me zai hana ya shugabanci dan adam ya ci nasara wajen shugabantar dan adam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu ya rayu da talakawa ya san bukatunsu ya rayu da masu kuɗi ya san irin zuciyarsu da irin yadda suke tunani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labarinsu cikin yaƙe-yaƙen da laraba suka yi a lokacin jahiliya ya halarci wani taro na sulhu da aka yi har yake cewa inda za a kiraye ni irinsa a yanzu lokacin musulunci da ansa irin wannan kiran ya ga yadda aka yi fada ya ga yadda aka shirya ya koyi yaya ake a shirya idan an bata ya koyi yaya ake a yawa abokin gaba illa idan har rigima din kuma ta kama duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan ya shiga cikin an yi fada ko yaki da shi ba sai dan ya halarci wani waki'i abin gani da ido wanda labarin su ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin ya kware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iya cewa dai a takaitan takaicewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an ce dan adam to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa a kansa sai manzon Allah shine dan adam na farko duk wanda ba shi ba na biyu ne idan an ce kamala da cika da batsewa to shi manzon Allah shine cika din shine kamalar kuma shine batsewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iya cewa shi ne mafi kyawun dan adam na buga misali wanda ya zo a daidai lokacin da duniya take kishirwarsa wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi amma a cikin zukatansu sun yarda cewa akan gaskiya yake shahidu lahu bil amana qabla an yursal sun shaida cewa sunansa aminu tun kafin a turo shi zama manzo sallallahu alaihi wasallam sun yarda yana da falala shahidal annamu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidat bihi al a'da'u wanda yake da wannan matsayi a ce shi ne wani zai masa batanci ko ya zage shi ko ya faɗi bakar magana a kansa to ko shakka babu wannan ba ƙaramin hasara bace ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wancan hali ya yan uwa musulmi menene wajibi a kanmu a matsayin mu na musulmi menene ya kamata mu yi dan ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan tsare wannan abin da na zana muku kaɗan daga cikinsa abin da na faɗa ɗin nan inda za a ce wani malami ya tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba zai iya faɗa in ya yi mintunan da na yi a ce wani ya sake tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba game da manzan, Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya wa maganganun mu reshe ya faɗi waɗansu al'amura masu tarin yawa menene wajibin mu wajibi ne jaddada imanin mu da shi da haɓaka imanin mu da shi a cikin zukatanmu a daidai lokacin da waɗansu suke kafirce masa dan imani da shi shine sinadarin shiga aljanna wanda duk bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babu shi babu aljanna Allah madaukakin sarki ya wajabta mana haka imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugabansu mafificinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida ya waɗanda suka yi imani ku daɗa imani da Allah ku daɗa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta zama ɗaya daga cikin hujjoji da malamai ke yi bisa ga karuwar imani ko raguwarsa dan Allah ya kirayi mu da sunan imani kuma ya umarce mu mu yi imani kaga kenan ana nufin mu dada akan nada mu ƙara imani da shi mu ji duk lokacin da wani ya kafarce masa kamar ƙara zuga mu yake na ƙara yadda da shi duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga mu yake akan mu ƙara makalkale wa shiriyar da ya zo da ita sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na biyu wajibi ne mu ƙaunace shi kauna ta gaskiya ta shari'a ba kauna ta al'ada da ɗabi'a ba a ɗabi'ance kakan so dukkan wani wanda yake da wata alaka cikin alakoki a tattare da kai kakan so matarka kakan so ɗanka kakan so mahaifanka kakan so aboki kakan so waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya tufafinka abin hawanka gidan zamanka da sauransu amma duk ƙaunar da za ka yi wa kowane ne ko menene ta zanto ƙasa take da kaunar da zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan kaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa sannan kuma ta zanto ta sha bamban da kaunar da zaka yi wa manzon Allah dan shi kaunar da zaka yi wa manzon Allah kauna ce garwaye da girmamawa kauna ce garwaye da biyayya ba kauna gayanta ba ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba ba tare da an yi mata tufafi na da'a ba dai idan ya zanto kauna ce ta so kawai to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai shi gidan aljanna in kauna kaɗai ɗaya-ɗayan kaunar da babu da'a babu girmamawa babu biyayya za ta kai mutum gidan aljanna da farkon wanda zai fara shiga shine Abu Talib da shine farkon wanda zai fara shiga aljanna dan ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikinsa ya darjanta shi ya kwarzanta shi ya ba shi kariya da dukiyarsa ya ba shi kariya da karfin da kaifin takobinsa duk irin batancin da mutanen makka suka so su yawa manzon Allah Abu Talib ya tsaya ya ce bai yadda ba wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turab dafina fasda bi amrika ma alayka zababatun. wa bishir bizaka wa qarra minka uyuna ودعوتني وزعمت أنك ناسه فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وأردت دينا قد أردت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو هزار مسبة لوجدتني سمعا بذاك يقينا yace wallahi duk da karfin su ba za su iya kaiwa gare ka ba ba za su iya kaiwa gare ka ba sai ranar da aka yi mun matashin kai da ƙasa ma'ana sai ranar da ba ni da rai ka kiraye ni na tabbatar abin da kai min nasiha ce domin dama can sunanka aminu ka yaɗa wani addini ka tallata shi ka bujiro da shi wanda ya fi dukkan wani addini da dan adam ya sani a ban kasa kyau ba dan zargi ba ba dan karace na shiga addinin yara ba da na yi maka da'a cikin abin da ka zo da shi duk da san da Abu Talib yawa manzon Allah sai dai kashi bai imani da shi ba a lokacin mutuwa manzo Allah ya zo same shi yana tallata masa kalmar shahada ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha inda Allah amma a gefe daya ga Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya su kuma suna cewa a targaba an millati Abdul Muttalib karshe abin da yace ya mutu akan addinin Abdul Muttalib kaga duk san da yawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kai shi aljanna ba saboda bai imani da shi ba a sai kenan san annabi ya yan uwa baya takaitowa a cikin so kadai so tare da mai da'a so tare da mai girmamawa so tare da biyayya so tare da makalkalewa shiriyarsa sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin so amma in so ne na waka yo ai ba bambanci tsakaninka da jarumin indiya shi ma da ya so budurwarsa waka ya mata kai kuma sai ku sa annabi kai kai masa waka me bambanci tsakaninka da shi so ne na girmamawa budurwa yan ana santa ko bai girmama ta ake ba dan ba mai girmama budurwa da zai ce girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa sai dai kawai sai mutuntawa eh akwai wannan amma girmamawa ganin kwarjini darjantawa ɗauka sama da komai dan da abin da kake wa irin wannan son na kololuwa to babu yadda za a yi maka umarni ka iya saba masa sannan mu kudurce cewa manzon Allah ma'asumi ne kudurce mu cewa ma'asumi ne shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na batanci ba za mu yarda da shi ba amma duk mutumin da yake daukan manzan Allah kamar ga magadin sauran mutane to ga magadin sauran mutane ya iya yiwa su yi abin da ba na kyautawa ba to su turawan duniya so suke a ɗauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush ya yi daidai ya yi kuskure kamar irin su Bill Clinton ya yi jaranta shi yasa ya yi shugabanci shekaru sha shida shekaru takwas yana gwamna shekaru takwas yana shugaban ƙasa amma tare da haka kuma aka zo aka ritsa shi sai da ya bai wa Amerikawa hakuri wasu suke kowane shugaba a ɗauka cewa duk kirkin ya iya yin wani dan kuskure wannan barbarar tunanin suke so su yi mana mu mu'amalanci annabawa irin mu'amalantar da suke wa waɗansu jaruman su ko shugabanninsu wanda annabawan Allah ba gama garin mutane ba ne ba da za a ce a iya binciko a gano wani bangare na kasa wasu manzo sallallahu alaihi wasallam ne wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne girmama shi fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu tabu an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun wajibi ne yawaita salati a gare shi tsara da mutunta tabbata gare shi yawaita salati a gare shi tarbiyantar ƴaƴanmu akan haka wajibi ne kira zuwa ga addinin da ya zo da shi kira zuwa ga sunnarsa kira zuwa ga addinin musulunci ya shi da kai shi inda bai kai ba kare sunnarsa da yaɗata ta a cikin rugum bid'a ba wannan na ɗaya daga cikin bashin annabi akan al'umma wanda kowa an wajabta masa sai ya biya wajibi ne kare sunnarsa wajibi ne yada sunnarsa wajibi ne ya karbi da'a wajibi ne yada koyarwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne baiwa annabi kariya ta kowace irin fuska ba shi kariya a rubuce in kai ka kware wajen rubutu kuma ka san me zaka rubuta ba shi kariya a magance a wurin da zaka yi wa'azi a wurin da zaka yi hudubar juma'a a wurin da kake shirye-shirye ta waɗansu kafofin yada labarai na gani kamar talabijin na saurare kamar rediyo wajibi ne ba shi kariya ta fuskar mulkinka wajibi ne ba shi kariya ta kowace irin fuska irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba shi kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba wannan wajibi ne akan kowane musulmi kar mu tsaya muna tsammanin cewa baiwa annabi kariya ya takaita ne akan gwamnoni na jihohi na musulmi shugabannin kasashe na musulmai sarakuna wajibinsu baya nuna sun sauke mana mu din wajibinmu baya nufin su kuma nasu ya sauka a kansu dole mu ta hanyoyinmu da za su iya tasiri su yi ta hanyoyinsu da za su iya tasiri wani baya saukewa wani kariya ga addinin musulunci kariya ga manzon Allah fardu ainun ne ba fardun alal kifaya ba kar mu dauka cewa dan yanzu na yi wannan latta ko mun yi wannan latta malam sani ya zo ya yi taliki wani malamin ya yi aunoje waje waɗansu sun yi taro aunoje waje sun ɗauke maka kai musulmi sun ɗaukewa matar da suke cikin gidan aure sun ɗaukewa wani mutum ya ɗauka to shi kenan kafa Allahul gobe zai rikita mu kenan su wani sun sun wadatar mana wallahi tallahi namu bai zama ya sauke maka naka ba tsayin daka wajibi ne mu fahimci wannan cewa wato ainihin baiwa annabi kariya abin ne da yake dole a kanmu. ya yan uwa musulmi me ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci ko me ya kamata mu ƙara yi ɗoriya akan wanda muke yi da na farko dai raya aqidar alwala walbara aqida ta alwala walbara aqidar ta so Allah so manzan Allah so wanda yake son Allah da manzansa kaki kafirci kaki kafare kaki masu goyon kafirci ko suwaye ko 'yan gidanku ne wanda ya cewa Allah ya cewa manzan Allah ko mahaifinka ne ibada ne ka ki shi ko mahaifiyarka ce ibada ce ka kita ballantana wani ɗan garinku ko ɗan ƙasarku ko kawai wani arne da yake wata duniya ta daban wannan wajibi ne Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ba yanda za a yi ka mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe matakar sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe babu yadda za a yi yuwa dona man hada Allah wa rasula su kaunaci wanda ya cewa Allah ya cewa manzon Allah matakar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar karshe ba yanda za a yi su so wanda ya cewa Allah su so wanda ya cewa manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne maza aw abna'ahum ko ƴaƴansu da suka haifa aw ikhwanuhum ko yayye da kanne aw ashiratuhum ko dangi na wajen uwa ko na wajen uwa ko na wajen uba ulaika kataba fi qulubihim al-iman irin waɗannan sune waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu imani ya samu gindin zama ya samu gurbi a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare shi wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da su aljanna da koramu ke gudana karkashin bainayenta anan wajibi ne mu so ƴan uwan mu ne mu ki kafirai ya ayyuhallazina amanu la tattakhuzu aduwwi wa aduwwakum awliya ya waɗanda suka yi imani inda gaske ne kuma mummune ne kada ku riƙe abokanan adawa ta abokanan adawar ku a matsayin masoya kar mu ɗauka wai sai kafiran ƙasar Denmark da kafircin sai fito wai su ne ake nufin mu su mu so Faransa mu so Ingila da Amerika ba wannan ake nufi ba kar ana nufin wai muna kin su ne dan su suna can Denmark a ƙasar Turai mu zo mu so wani kafirin Jos da ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah a'a duk inda kafiri yake wajibi ne ka shi kai musulmi ibada idan ka so shi ka saba Allah la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dun almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsa wa ila Allah almasir ba yanda za a yi mummuni na gari ce zai riki kafiri a matsayin abun so ya kyale mummunai yan uwansa bai halarta ba mummuni yayi wannan wanda ko duk yayi haka laita min Allah fi min shay shi ba komai bane a wurin Allah subhanahu wataala ibnu jarir tabari yace ana nufin ya kafirta wanda zai zai so kafiri kawai dan wata manufa ta duniya mu duba mu ga yanzu yadda ƴaƴan musulmi suke son kafirai kafiran nan fa manzo sallallahu alaihi wasallama da aka masa wannan batanci a waɗannan kafofin watsa labarai kafiran nan fa su daɗi suke ji na an yi haka sawa'un sun bayyana ko sun ɓoye to dan me kai zaka so su wajibi ne a rayar da wannan aqida ta alwala wal bara kun ga yanzu babbar musifar da ake ciki wannan aqida ake so a kasara ta kowace irin hanya a sa mutane su rinka tunani na launin fata cewa duk yan afirka ne ko su rinka tunani na nahiya cewa su yan afirka ta yamma ne ko su rinka tunani na ƙasa cewa su 'yan Najeriya ne ko su rinka tunani na yare ko na yanki cewa su 'yan arewa ne ko hausawa ne wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu ne mu musulmai ne mu musulmai ne wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna cikin zukatan mutane idan larura ta samu zauna ƙasa ɗaya da wanda ba musulmi ba idan larura ta samu na jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi idan larura ta sa mana jiha ɗaya ne da shi wannan zan bi ka'idojin zama ne ta yadda ba zan cutu ba shi ma ba zan cuce shi ba kuma lokacin da na bi ka'idojin zaman da kar in cutu kar in cuce shi addinin nake bi ban saba addini ba ban yi compromise ba amma a ce sai na so shi to fa na yi compromise kenan na yi tanazu na sassauta to ba magana sassauci cikin addini ma iya yin sulhu mai dogon zango ko mai gajeren zango wannan dan cimma wata manufa ne in na gazan zan cutu sai in shelanta masa kai sulhun nan fa daga nan zuwa sati mai zuwa ni ya kare a wajena dan ba zan tsaya in cutu ba amma haka wai in dauka budaddan sulhu ni da shi mun zama daya dan mu yan arewa ne dan mu bakakin fata ne wannan nau'i ne na kafirci idan kai haka kace kun zama daya da kafiri wannan nau'i ne na kafirci da haka dole ne sai an yi wala'i daga kafirai cewa a yi hikima na zama da su wannan fa daban baya nuna a kaunace su a cikin kokon zuci magabata ke cewa inna la bushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum mukan saki fuska a danyi yi far'a da dariya a fuskokin waɗansu mutane a zuci muna cewa Allah tsine muku albarka tunda mun san kafare ne sun cewa Allah sun cewa manzo Allah amma muka dan saki fuska dan cimma wata manufa amma ba ma sassauci ba ma sassauci ba sassauci ya kamata ku san wannan abu na biyu wajibi ne mu yi ta karantar da 'ya'yanmu da matanmu matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tataccen ilimi ba ta hanyar al'ada da irin bid'a ba dan abin takaici da bakin ciki lokacin da wannan abin faru kafofin watsa labarai waɗansu daga ciki sun ba da gudunmawa a nan Kano na a ɗan yi bayani na mayar da martani kan waɗancan amma sai suka gaito jahilai mawaka duk ina masana sunna kuma wai kuma kamfa maza da mata su dan rayara wai waɗannan su za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan akan hanya ma a cikin sa suke har suka je har suka dawo gida cikin saba manzon Allah suke ya za su shiga da saban suke ci su sha su sha su hau abin hawa su kwana su tashi cikin saban manzon Allah wasu ne za su kare shi sannan wannan sai ya zanto wata mahanga ake baiwa mai saurare wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da ƙarancin fahimtar addini cewa eh wannan fa sune babban misali na masoya manzon Allah wannan fa ake tallatawa wannan sune al-musulul uliya fi difa'i an annabi sallallahu alaihi wasallam wato sune manyan abin buga misali dan bada annabi kariya kaga wannan illa ce idan yan gidan talabijin da yan gidan rediyo ba za su yi ba dan girman Allah me amfanin kudin ka ka je ka kulle yarjejeniya ta mako ɗaya ka ce kai so kake yi kullum karfe takwas zuwa goma sati ɗaya zaka zaɓi malamai da za su kare matsayin manzon Allah zaka biya ta din ina amfanin kuɗinka ina amfanin kuɗin mu in ba za ka iya kai ɗaya ba ka haɗa da kai da wani mana amma mun tsaya kawai sai dai mu zo mu faɗa wa malami mu ba shi wani abu da muka ciro mu ce da ya kamata malam wannan a ce kaza ya kamata a ce kaza kowa dai zai iya baka shawara wato nauyin naku ne kuka ce kun ji kun gani game da annabi kuka ce kun ji kun gani game da musulunci kuka ce dole sai an shiga aljanna to gashi nan je kai a aikata abin da lisanul hal يقول ذلك لسان هذه لسان هذه يقول ذلك wannan kaskanci ne wannan kaskanci ne wallahi tallahi mu tsaya wai mawaka ne za su bayyana matsayin manzon Allah kuma wannan ke ƙara gaskata maka cewa ahlus sunna ne kadai masoya manzon Allah duk ina hunan da suke cin albarkacin manzon Allah a cikin zaurukan su duk ina suke waye ya fito yayin magana amma billahi lazi la ilaha illa huwa da wani shehi aka taba a wani ƙauye ko a Maroko ko a Algeria ko a wani wuri billahi lazi da zu an tashi hankali amma yanzu an yi shiru da haka wajibi ne koyar da matanmu da 'ya'yanmu matsayin manzan Allah mu samu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi mu yi kokarin ƴaƴanmu su san wannan su karanci wannan mu sanar da su wannan mu rinka hira da ƴaƴanmu kan waɗansu mashahid da manzon Allah ya halarce su ka rika tattauna da ƴaƴanka ko matanka yakin badar yakin uhud khaybar sulhul hudaybiyah hijjatul wada umratul qada da sauran waɗannan ababai waɗansu mashahid zaman annabi da sahabbansa tafiya yakin tabuka hakurin da yayi a wajen zamansa da kaza zamansa da mutan gidansa ya zama abin tattaunawar mu da hirar mu a cikin gidajen mu idan akwai wani karatu na sira da wani malami yayi na sunnar annabi in mayar da kasa din abin ji a gidana ne da matata in matsata bata in matsata ƴaƴana idan akwai wata lacca da wani malami game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tatacciya in mayar da wannan abin tattauna ne da iyali na don su tashi da san annabi mu duba mu ga lokutan da ƴaƴanmu da ƙannanmu da waɗansu ma masu mu suke kashewa a gaban talabijin dan kallon ƙwallon kafa a daidai lokacin da ake yada wannan fatan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga taron gidajen kallo a garin nan dan girman Allah mu duba mu ga yadda ake cika a gindin talabijin daidai lokacin da ake yada wannan abu ta kafar watsa labarai ana cin mutuncin wanda ya fi kowa tsada a wurinka daidai lokacin kana tafi daidai lokacin kana tafi waɗanda kake son su ci in za su shigo kwallon sai sun shigo da sunan jesus in za su fita da sunan jesus in sun ci kwallon su gode wa jesus ka kuma kana musu tafi kana son su me yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga idan za a yi shahararriyar kwallo matasan mu fara azumi suke na kwana uku ba kan wani club na Kano da Bauchi ba ko Kano da Maiduguri ko Maiduguri da Yola ba ka ce garin musulmi ne a'a kan waɗansu club na ƙasashen turai za a yi yanka za a yi azumi a kan kawai wani ya kwallo kuma 'ya'yan musulmi mutum zai sai riga jesi din nan irin mai sunayen arnan yan kwallo din nan wata naira dubu biyu wata naira dubu uku wata dubu bakwai idan zai dinka hartun da wando ba ya ba fallasa set nawa zai yi amma ya zo sa rigar da ba zai ga yadda Allah da ita ba dan ba zai sallah da ita ba ga hoton wani arne ga sunan wani arne a jiki ba kuma zai je gaida sirkin sa ba in yana mutunta sa da ita ba ba zai je gaida cikin kauyen sa in yana mutunta shi da ita amma ya sayi ta dubu bakwai wannan wanda ya wannan din a tarihin sa bai taɓa bayar da naira bakwai ba ga asusun makarantar islamiyya su ko masallacin juma'a ko na kamsa salawatu na unguwarsu bai taɓa yin wannan ba a tarihin sa kuma yana nan yana wakar annabi kuma jira yake wai abu sa kafa shiga aljanna sannan ya'yan uwa musulmi wajibinmu ne mu kaula cewa dukkan wani abu da ake daga waɗannan ƙasashe duk abin da ake san'antarwa a ƙasar denmark da ƙasar norway ya kamata ya allah wadai da su a ƙaurace musu ba wai daga nan zuwa su yi uzuri ba ko sun yi uzuri ko sun yi uzuri dan babu abin da zaka ce cikin abin da suke yi wanda dole sai da shi zaka rayu saboda haka wajibin mu ne mu kaurace musu mu karya su ta fuskar tattalin arziki a yanzu a yankewar da aka yi musu daga cikin waɗansu ƙasashe na larabawa ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa in wannan kaurace ta ci gaba haka kamfanonin ƙasar denmark za su yi hasarar da ta kai dala biliyan ɗaya dala biliyan ɗaya nan da wata shida mai zuwa to kaga wannan ya zama wajibi a ƙara cewa duk abin da ya shafe su sannan ya yan uwa musulmi waɗannan ababai ba za su yi matafi da su a haka ba sai mun haɗa da abu guda biyu abu na farko al'ummar musulmi su sami istiklaliya ta fuskar tattalin arziki cin gashin kai ta fuskar tattalin arziki mu zama masu sana'a mu zanto masu aikin yi mu zanto kowane mutum mafi karanci zai iya ciyar da kansa ba sai ya ɗora nauyi akan sa ba mafi karancin abin da zaka yi ya zanto in baka ba kowa to Allah kalla zaka iya ciyar da kanka kare zanto mutum goma sun ta'allaka rayuwarsu ga mutum ɗaya su suke buƙatar ya ciyar da su kuma su ba wani abu suke yi mishi ba kawai dan wane ko kani ne ko wan uba ko kanan uba ko kuma shine uba da sai mun rushe al'ada da muka taso a kai ta uba ya yi wa ɗansa auren fari kuma ɗan yana tare da matar ana ciyar da shi da matar ya haihu ɗaya biyu har wajen so biyar har yanzu uban ke ciyar da shi sai mun rushe wannan al'adar wannan al'adar ba ta musulunci ba ba al'adar musulunci musulunci ba ya san mutane ci ma zaune kowa so ake yi motsi ya aiki komin kashinsa komin kaskancinsa to dole sai mun yi wannan dole fa sai mun yi wannan in ba haka ba taron yawan mu ba zai amfana mana komai ba zai tsinna mana komai ba na gaba dole mu samu istiklaliya ta fuskar ilimi ya zanto muna dogaro ne da mu ba da su ba dan ka iya yin tawaye idan ya zanto kana cin gashin kanka ta wannan fuskar ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi ya zanto likitocinmu namu ne ba mu bukatar nasu ya zanto ma'aikatan nasu din mu namu ne ba mu nasu ya zanto ungozomomin mu mata a asibiti namu ne ba mu nasu ya zanto injiniyoyin mu namu ne ba mu nasu sai fa lokacin da muka samu haka muke da karfin fuskantar kalubalen zamani a yau amma irin wannan taro na yoyo to zai wahala al'umma ta iya cin nasara don ta fuskanci wani kalubale da ke gabanta ina kallon wata tasha ta talabijin shekaran jiya a wata ƙasa cikin ƙasashen larabawa a kan wannan matsala da muke tattauna aka taro masana malaman addini da yan boko da wayayyu suke tattauna kowa na faɗin albarkacin bakinsa wani malami a ƙasar sudan na taɓa kai masa ziyara muka tattauna game da da'awa a can da nan najeriya yake cewa daga cikin abin takaicin da ya sa masu kafirai suke mana wannan sun raina mu ne sun tabbatar cewa a jikinsu muke a jingina wajen rayuwa in sun san muna cin gashin kanmu ba za su yi mana wannan rashin mutuncin ba yace to jahilai ko ba sa iya cin gashin kansu sai sun jingina da mai ilimi mara aikin yi ba iya cin gashin kansu sai ya jingina da mai aiki a shekene in zaka ci gashin kai sai kana da ilimi kuma sai kana da aikin yi babu yanda za a yi karayu akan haka ya kawo wani misali yace ubangiji ta'ala bai yi mu dan mu zama talakawa mu kasashen musulmi ya zaba mana gurbin kasar da man fetur din duniya tamanin cikin dari na man fetur din duniya a kasashen musulmai ke uranium wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nukiliya tamanin cikin dari din shi a kasashen musulmai yake ye ta zana ma'adanai da ƙarafai da wane ne da zinari da azurfa da lu'ulu'u kowanne mafi karancin shine wanda za a ce 70 ɗinsa cikin dari. yana kasashen musulmai ma'ana ba inda musulmai za a ce suna da kashi 30 cikin 100 arna suna da 70 sai ce amma duk da wannan marasa aikin yi a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci 90 cikin 100 din na kasashen duniya kuma a kasashen musulmai suke to kaga wannan abin da yake bukata ya yan uwa ya zamu mu gina al'ummar wannan abin fa da turawa suka yi sun gwada mana su ga nauyin mu sun gwada mana su ga nauyin mu wannan laccoci ire-iren waɗannan da za mu yi ko makamantansu za a yi ne don zaburar da zukatan da suke barci amma kar mu ɗauka in an yi wannan an ƙare yaya ne za a yi musuluncin nan ya samu gata to jama'a ba sa iya samun gata sai suna da shugabanci ingantacce shugabancin malanta shugabancin siyasa shugabancin sarauta ba ka iya cewa gawa ne ka bi shi ba a iya naɗa shugaba a rana ɗaya in ma an naɗa za a warware shugaba halinsa ne ke mayar da shi shugaba ɗabi'arsa da mutane za ta sa mutane su ga cancantarsa da haka ya uwa musulmi mu tuna wannan kalubale da ke gabanmu yan makarantar mu su ƙara karatu masu karatun addini duk yadda suke karatu su ɗauka cewa lalle akwai buƙatan ƙara karatu masu da'awa duk yadda suke da'awa su wayar da da'awarsu ta zanto tsararriyar da'awa kar mu rinka waɗansu al'amura ta kalidiyya waɗanda su aka saba tun shekaru 20 30 baya ba tare da cigaba ba mu ga cewa yadda zamani ke da saurin canjawa sannan kada yan boko mu taba dauka cewa kare addini wani nauyi ne da ya rataya a wayan ustazai su ko ba sa yin komai nasu a nan gurin a karatu suka da ake a nan masallaci mun riga mun sani akwai da dama daga cikin yan boko waɗansu ma lecturori ko a universities ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati to kar su taba ɗauka cewa wai nauyi yara ta ne a goyi malamai wallahi su ma akwai nauyin da ke kansu akwai nauyin da ke kansu hanyar ba da ilimin su nauyi ne hanyar dan su ne suke masana'anta ta kera kwakwalwa jami'a masana'antar kera kwakwalwa mutane to wani irin kishi kuke nunawa wajen ku ga cewa yaran mu da suke wannan a gaban ku mazan su ko matan su sun zama nagari sun zama masu sasacin ilimi sun zanto masu kaza masu kaza masu kaza kar ku taba dauka cewa aikin ya takaita ne akan hudubar juma'a da wa'azi irin wannan yayin uwa musulmi lokacin da aka diba mun ya riga ya kare cif dan haka zan taka burki a nan abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladani da ku abinda ne kuskure ko har harshe Allah shi yafe mu sauran abin da ban faɗa ba na tabbatar dan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar na tabbatar yana kallo na kuma tun daga kalmar farko har ta karshe na faɗa zai ga inda aka samu gibi da ya kamata ya faɗakar da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ga inda yake zaman sa inda yake kun ji an ce ranar nuna kaunar annabi ce da aka ba maganar tashi yau sai na ce ku tashi tukunna ah, kafin mu ba malam ya fara ta'aliki a cikin jawabin malam Ja'far Mahmud Adam ya faɗi wata magana wacce na lura da wasu abubuwa guda biyu wanda ya kama ba a kai kuma a nan gurin wata rana Abu Sufiyan ya kawo yasa ziyara Ummu Habiba matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma yar Abu Sufyan kuma yana sarkin maka da ya shigo gurinta akwai keso ko tabarma ya zo zai zauna fit sai ta zare sai ce ni ne ban dace da tabarma ba ko ku tabarmar ce ba ta dace da ni ba ya rasa dalilin zare tabarmar sai ta ce wannan tabarmar manzon Allah ne yake zama a kai ta ce kai kuma yanzu najasa ne kafiri ne baka shiga musulunci ba da haka ba zan bakka ka zauna akan tabarman manzan Allah ba kun ga yadda tabarma annabi ta yi kima a wajen sahabbai na biyu godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ake tsere a madina ita suke zuwa na daya ran nan sai ga wani balarabe akan wani dan da kurkushin raƙumi aka hada su tsere sai wannan da dukurkushin raƙumi na balaraban ƙauye sai tserewa taguwar annabi sai duk sahabbai suka koma aka taba kin ciki aka taba bacin rai haushi duk ya kama su dan me za a tserewa taguwar annabi kishin ya tsallaka ba ba ma shi ba taguwar sama ana kaunar tai ta zuwa na daya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwa sai ya ce wa sahabbai haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'a ya ce ku damu kun yi damuwa taguwa ta yau an wuce ta wannan wata ka'ida ce a wajen Allah ta'ala duk abin da ya ɗaukaka a duniya kawai wata ran Allah ya sauke shi don ya sauƙaƙa musu zafin da suke ji a kan kishin taguwarsu. to abin da za mu yi kafin na ba malam ya fara aliki cikin jawabin malam ya ce ya kamata mu nuna kishi kuma mu karantar da jama'a yadda ake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karantar da sirarsa da karantar da tarihinsa da kuma nuna wa mutane bambancinsa da sauran halitta to za mu shirya laccoci guda bakwai wanda kowane malami zai yi guda ɗaya kuma za a sata a gidan rediyo sati guda za mu muna siyan fili a jere kuma anan za a tara kuɗin bari ku ga yadda ake yi daya bakwai takwas ni da zan fara ga dubu hudu kowa ya fito da abin da ajiyunsa yake saka kowa ya ɗebo kuɗinsa gaba ɗaya kai ya rage kokobo. A waje ‘yan agaji ne za su yi. a ciki kuma ga waɗanda suke nan a tara wannan shine zai nuna mutane yadda kauna annabi sallallahu alaihi wasallam take majalisar ta'awun za ta shirya ta ba malamai su yi bincike na sati kowa a bashi rana ya gabatar da wani mawdu'i akan rayuwar annabi halayensa yakukuwansa zamantakewarsa da iyalinsa don a karantar da mutane da rayuwar annabi take amma ba za a bari ya wuce haka ba a ci gaba da karɓar wannan kuɗi zan ɗan ba da minti biyu don a samu nutsuwa kada malam yana lacca ana samun abin nan kowa ya zuba daidai imaninsa wanda zai zuba duka ya zuba kamar dina abubakar wanda zai zuba raji ya zuba kamar dina umar wanda ma zai yi dako abin nan abu kai samatar ansari yayi mu tara kuɗi mai yawa da zamu yi wannan abin mu fara nuna mutane darasin ga yadda ake tunda ba za a ba mu fili kyauta ba amma ana siyarwa za mu siya ko a pyramid ko a freedom ko a radiant kano duk za mu siya insha Allah ai sauri ai sauri zan ba malam zai fara ai sauri ina son nutsuwa ne a gurin nan gure idan an gama nan ai mun shiru nan gaba cikin iya masallacin nan kowa ya tsit in za ka saka kawai ka saka ka ƙara cewa ufan kamar yadda muka bayani wanda zai mana taliki yanzu shine Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo Stroke Rijiyar Zaki don haka za mu bashi zai mana taliki na minti goma sha biyar الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين bayan haka duk da cewa makoshina yana rike domin ina fama da mura to amma batu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin mura ta hana mutum magana saboda haka zan yi maganar a haka abubuwa da dama su suka tattaru suka haɗu suka sa har duniyar arna ta cike da ta waje suke mana irin wannan cin kashi har kullum kada mu dinga duban abinda su arna suke yi mana na cin zarafi kawai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana za su ci zarafinmu Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ba sa son mu Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana maƙiyanmu ne قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Allah ya ce daman ƙiyayya ta riga ta bayyana a bakinsu abin da yake cikin zukatansu na ƙiyayya ga musulunci da musulmi wannan ya fi girma duk waɗannan abubuwa da za mu ji ko mu gani ko mu karanta na nuna gaba da tsana ga musulunci da annabin musulunci ba abu ne baƙo ba ba abu ne da zai sa mu yi ta mamaki ba abinda za mu yi mamaki me ya jawo ake yi mana haka hausawa suna cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga idan dama muka kalli kasashen yamma turai da amerika za mu ga kasashe ne wanda tun tuntuni shekaru aru aru sun riga sun rabu da duk wani abu da ake kiransa addini sun kwashi addinin sun zubar a shara ba sa yi wa addini kallon mutunci ba sa yi wa addini kallon girmamawa balle har su girmama annabin wani addini waɗanda suke karanta bible suna ganin irin yadda a karatun ko kuma abin da aka rubuta a cikin bible yake ɗauke da cin zarafin wasu annabawa a ce annabi lut alaihi salam ya sha giya ya yi zina da ‘ya'yansa a ce annabi Sulaiman ya nemi matar makocinsa ko sojansa a ce kaza a ce kaza akan annabawa su ba ɗauki annabci da wata kima ba tun ma a lokacin suna ƙarƙashin abin da ake gani shugabanci ne na malaman addini ballantana bayan sun riga sun raba gari da duk wani abin da ake kira addini saboda haka su ci zarafin wani addini ko annabin wani addini abu ne mai sauki a gurinsu idan muka komo kanmu za mu ga cewa mun to mun wulakanta saboda mun saki addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana lokacin da za mu samu ɗaukaka zai zama ana ganin kwarjininmu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini in kuntum mu'mini matukar kuna riƙe da imani kuna muminanku na gaskiya to ba za ku wulaƙanta ba ba za ku yi baƙin ciki ba kada ku yi baƙin ciki kada ku yi rauni matukar kun kasance kuna muminai ba za ku samu wannan ba ashe idan muka samu kanmu cikin rauni cikin baƙin ciki cikin wulaƙanci to mu tuhumi imaninmu da farko sannan idan muka dubi irin yadda mu kanmu musulmi a yanzu a ba a cikin cikin mu mu cikin gida musulmin ba muke ta fafutuka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a yi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa ba za a yi ba ba a cikin gidan ne ake rigima akan tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba mu ne muke cewa a dawo a koma a rike annabi sallallahu alaihi wasallama mu sanya shi a ayyukan mu na yau da kullum mu sanya shi cikin aqidan mu mu sanya shi cikin ibadan mu mu sanya shi cikin mu'amalan mu a mu, a masallatanmu a kasuwanninmu muna fafutuka akan wannan wasu kuma suna ganin a'a ba za a yi ba ba a cikinmu ake samun wannan ba a cikinmu ake samun waɗanda suke ganin sai shekara sai a shekara sai a wata a cikin shekara za a tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai maulidi ya zo kuma tintintinin da za a yi za a yi shi ne akan wasu abubuwa na shirme da wofi a yi ta waƙe-waƙe ai ta wasu maganganu waɗanda suke ba su da kan gado ba a cikinmu ne ake samun waɗanda suke ganin cewa akwai wani mukami da wani zai kayyafa annabi ba maqamul wilayatu fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunan nabi ba ce a cikinmu ne aka samu masu faɗa masu faɗa irin wannan ba a cikinmu ne aka samu masu kare wannan suna ganin matsayin da waliyi zai samu ya ɗara na manzo kuma na abin nan a watsayin da waliyi zai samu ya ɗara na manzo sannan kuma annabi bai kai wannan ba a cikinmu mu ne da aka samu wannan dukkan wani abu da zamu nuna hoton annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukanmu ta hanyar koyi da shi babu shi yanzu ya kau ya ɓace a cikin rayuwar musulmi dan menene ba za a samu wasu daga waje waɗanda Allah ya gaya mana cewa daman makiyanmu ne dan menene ba za su ci zarafinmu ba a cikinmu aka samu waɗanda suke shugabancinmu har kullum su kwana su yini su tashi suna tasbihi ga abin da mutanen yamma suke kai a cikin aka samu shugabanni waɗanda ba za su iya motsa kara ba sai sun ji abin da Amerika ko Ingila ko Rasha ko wata ƙasa ta turai ta ce a cikinmu ne aka samu wannan kuna ganin abin takaici dukkan wannan fafutukar da ake yi ta maganar a kare mutuncin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har yanzu talakawan kasashen musulmi su suke wannan amma shugabannin musulmi har yanzu sun zirawa abin ido jira suke su ji menene za su faɗa George Bush ya yadda menene za su faɗa ba zai yadda ba jira suke su ga ina yake so su bi wace hanya yake so su bi su yi gabas ne ko su yamma an kasa samun waɗanda za su fito a yau su ce abin da aka yi cin zarafi ne wannan su ne suke shugabancin kasashen musulmi idan musulmi suka kai zuwa ga wannan matuƙa zuwa ga wannan lalacewa menene kake tsammanin wanda daman an ce da mu abokin gaban mu ne ba zai mana ba ashe ba za mu taɓa samun matsayin da muke kai ya samu canjuwa ba ba za mu taɓa samun waɗanda suke abokan gaban mu su dawo su jinjina mu wannan addini ba sai lokacin da mu muka rike addinin suka gan shi a aikace muna da buƙatar muna da buƙatar mu fito mu karantar da duniya wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ba za ta samu ba ta hanyar mu yi maulidi sau ɗaya a shekara ba za ta samu ba duk wata hanya ta bid'a ba za ta taɓa karantar da duniya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ai yan bid'a da suke can turai duk shekara suna yin wannan maulidi wannan bai sa an karanci waye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba dole ne sai karantar da al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama dole sai ya zama wani abu ne wanda za mu yi shi a kullum a kowane lokaci a kowane guri ba ba sau ɗaya a shekara ba sannan kuma <clears throat> ya kamata mu sani cewa wato shi wannan addini a Allah maɗaukakin sarki shi ya dauki shi ya jibinci kare shi haka nan annabin wannan addini Allah madaukakin sarki yana bashi kariya shi yake kare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa sahabbansa ba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake kare mun zage-zagen da suke mun ba suna zagin wani wanda suke cewa muzammam domin kafirai na Qurayshawa a wancan lokaci in suna so su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon su ce da shi Muhammad wanda suna ne na yabo na girmamawa sai su ce da shi muzammam wato abin zargi abin kyama to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku ga yadda Allah yake kare mun zagin da kafirai suke mun ba suna zagin wani abu muzammam ni kuma sunana Muhammad saboda haka zagin da suke yi na muzamman ne amma ba na Muhammad ba abin da aka yi katun aka yi guda goma sha biyu aka yada a cikin jaridu wasu jaridu suka yi ta ɗauka suna yadawa katun din nan ba sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da su da malaman su duk sun san cewa ba haka sifar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wannan yana daga cikin kariya da Allah madaukakin sarki yake bashi na jikin wannan katun din suke suka shi suke zagi ayi katun din wani mara kyau wanda ba shi da kyakkyawar kama ba shi da kyan gani kamar biri kamar dabba sai a kuma rubuta suna annabi sallallahu alaihi wasallama sai a sa masa bama bamai a jikinsa ana nuna duniya cewa wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana karewa annabi sallallahu alaihi wasallama soke soken su ta hanyar su yi wannan katun wanda baya taba bai dauki sifa daya daga cikin sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba saboda haka al'ummar musulmi babu abin da za mu yi musawa kan musan annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya ta gaskiya ba soyayya ta al'ada ba kamar yadda malam ya bayani a cikin laccarsa irin mu koma mu rungumi sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu rungumi yaɗa ta mu karantar da ƴaƴanmu mu karantar da kawukan mu karantar da matanmu mu karantar da sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya wannan shi zai kare mutuncinmu shi zai sa addinin musulunci nan ya ɗaukaka sannan kuma mu fifita duk wani abu na duniya mu fifita samun mu na duniya gaba ɗaya akan mu fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan duk wani samun mu na duniya sahabbai sun riga sun gabata duk wani abu da ake nunawa na soyayya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun nuna masa mazansu da matansu bai kamata wannan ya zama tarihi ne muna karanta shi ba ba tare da muna ɗaukan wani kwafi muna ɗaukan wani hoto daga cikin abin da muke karantawa ba su ma mutane ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi su da jini da tsoka kamar yadda ya halice mu ya ba su ya ba mu kudura ta mu yi motsi ta mu yi kamar yadda ya ba su babu wani abu da ya zo a cikin addini wanda ya fi mu yi babu abin da ya zo a cikin addinin musulunci wanda yake zama kunci gare mu babu abin da ya gagare mu a yayin da duniyar musulunci a yanzu take ta kokarin yankewa duk abubuwan da ya fito daga daga yamma muna karantawa muna je ana gaya mana rahotanni suna zuwa mana cewa dukkan kamfanonin da suka yankewa wa ƙasar Denmark da ƙasashen da suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci mutuncinsa suna samun riba akan yadda da suke samu kafin haka ta faru da sama da kashi 25 cikin 100 wato kasuwancin su sai karuwa yake wanda da a da zato suke idan sun daina sayar da waɗannan kayayyaki da suka fito daga kasar Denmark ko kasar Turai kasuwancin su zai kare za su yi asara sai suka ga Allah yana ninka musu to wannan babu ba komai yake nuna mana illa yana nuna mana cewa Allah yana tare da mu matukar za mu rike wannan addini Allah madaukakin sarki shi kuma zai ba mu nasara a cikin duk gwagwarmayar yadda za mu yi hadha wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah onar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka daure kai wannan lacce Allah ya saka hankali a an ce min kowa da dan adam ya a gurin nan ba za ta musaltu ba akwai suna can nesa suna so su miko taimakonsu amma hannun ya kasa kaiwa saboda karancin adadin wanda za su karɓa kuma tabbas a halin sunna kun nuna kuna san annabi da gaske domin ga kuɗin da kuka tara nan na san za a kusan awa fiye da awa ana kirga su ba a gama kirga su ba tare da adadin wanda suka kewaye kuɗin sun kusa kaiwa rabin dozi amma ina tabbatar muku sai kun sun kusa awa tare da mun san talaucin da ake ciki da zafin da ake ciki amma kun nuna da gaske kuna san annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan lacca gaba ɗayan ta za a saka ta a kafafen watsa labarai ko malamai za su yi laccoci ko wani malami za a bashi maudu'i a nutse wani akan akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani akan siffofi na halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani akan yadda manzo Allah yake mu'amala da makiya yadda manzon Allah ya zauna da iyalansa da matansa a cikin gida wani malamin kuma a bashi ya magana akan yaƙuƙuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani akan mu'ujizozi da karamomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka insha Allah inda kuɗin da kuka tara na baya su ci gaba da miƙo su ya kai adadi za mu shigar da su gaba ɗaya cikin kafafen watsa labarai ai ta bayani a ji matsayin ahlus sunna duk a duniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai taimaka mutane su fahimci kauna ta gaskiya kauna ta tabbas wacce ita ce kauna ta ibada ta girmamawa wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake da ita akan mu malamai sun halarci wannan guri da yawa akwai malam abba adam koki wanda shine shugaban majalisar ta'awun baina ta salafiyin yana nan a zaune tare da rashin lafiya da yake fama da shi amma ya daure saboda kauna annabi sallallahu alaihi sallama da yake yi ya halarci wannan guri sannan akwai malam duwan sallare shugaban majalisar malamai ta izala reshen jihar kano shi ma yana wannan guri a zaune da mataimakinsa malam khalid sannan akwai malam abdullahi muhammad getso shi ma yana nan a wannan guri akwai malam muhammad nazifi inuwa akwai malam abubakar husaini fage akwai dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo akwai malam muhammad sani ashir akwai al'imam kandahar akwai malam abdullahi ishaqa garan gamawa akwai malam malam nasir yahaya alaramma akwai malam abdulkadir kazaure malam muhammad rabi'u musa umar malam salisu umar malam ah, jamil principal na usman bin affan akwai kuma alaramma malam jibril da imam ahalin sunna wal jama'a malam abdulhab abdallah eh, imam masjid ibn taymiya sai ni muhammad aminu ibrahim daura akwai malam ali aliyu limamin masallacin juma'a na yan katako akwai alai shu'aibu mamman da wanda ke kula da majalisoci da makarantu da masallatai wanda muka danka a hannunsa na ahli sunna kofar nasarawa duka waɗannan mutane suna nan kuma akwai wasu malamai da na hango daga Legas ma Malam Abbas da dan uwansa ga can daga Legas suke su musamman ma ina jin suka zo daga Legas to haka kuɗi da ake nema ba daga nan sun tsaya ba wani yanzu ya ji zafi an yi magana cewa a fito da kuɗi za a yi ta yaɗa laccocin malamai a kan san annabi sallallahu alaihi wasallama a karantar da al'umma ba na kano kaɗai ba ba na najeriya kaɗai ba don za a ɗauka a kaset kuma za mu yi ƙoƙari a ƙarshe mu ga duk wata lacca da ta rubutu ta tsaro za a samu ‘yan uwa su kuma rubuce ta a ɗan ƙaramin littafi wanda ga kaset sannan kuma za a kwafe ta a shafi na intanet yadda duk duniya za ta karanta ga matsayin ahalus sunna na ƙasar Najeriya game da abin da ya faru ga yadda ya kamata mutane su karanci san annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace insha Allah za mu wannan don haka za a iya ci gaba da mika wannan taimako ta hannun malam abba adam koki ko a kawo wa malam jafar mahmud adam limamin masallacin dorayi ko kuma a zo nan a kawo wannan masallacin na Usman bin Affan a lokacin salloli biyar limamin da yake gabatar da sallah a danka wannan kuɗin a hannunsa sannan kuma za a ci gaba da kawo wannan ta hanyar kaiwa masallacin Kandahar mutum je masallacin Kandahar nan ma za a saka wakili wanda zai dinga karɓar wannan kuɗi da kuma masallacin sahaba da ke kwandila da sauran masallatai waɗanda za mu bayanin su kawo masallacin 'yan katako da ke ainihin wato a abu ayyub al-ansari da kuma masallacin da ke wato tudun murtala nan ma za a sa wakili wanda duk za a tattara wannan kuɗi don wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam magana shi ta shafi kowa Don haka za a ci gaba da tara wannan kuɗi kuma za a ci gaba da fitar da laccoci insha Allah kuma Allah ya saka wa kowa da alkhairi kafin na kirawo shugaba malam Abba Adam wanda zai gabatar da jawabin matsayinmu akwai wani dan uwa da ya rubuta wata kasida za mu ba shi ya yi minti uku ya karanta wannan kasida ina sha'aibu ɗorai wanda ya ba mai ƙin sunnar ma'aiki inda ba a yake ba kun sa a waƙarsa yana cewa riga annabi ita kanta